cewa abin da ake yi da cinikin al'amura wa mulamata to to abin da nau'in jihala ne a ciki na munabaza da kayan can za ka rike kafuwa ce ka jefa wanda ya fada a kan shi kaza da kaza da to inda suke da yanda kayan suke wani ɗan shige wani an fahimci mazan wani ya shige saman wani ya shige saman wani da yi ka zo setin wancan sai ka faɗa na dab da shi da kuma na jar da shi din an fahimci wani in ka ta irin a dabbara ka dabbara da ake mayara a baran ko ba ba ki wa tsakiya ga wasu na ce in ka ci ga rubanin ba a ci shi ba sai da kudin ka ake hanyi an fahimci wani to irin wannan nau'in ciniki ne sai a jefa to shi ne kayan da yadda ya tsara abin shi da yadda za ka yi jifan to sai ka yi sa'a ne za ka samu na daidai kudin ga ko sama amma kafin kai ka samu ka ibe shi ya ɗibe irin ka goma da shi ne almunabaza almulamata shi kuma taɓawa ne ba tare da ka ba ko dai a a cikin duhu ko kuma a ce da ba mun fahimci wannan duk inda hannunka ya taɓa to ka za ka ba da to duka nau'in ciniki ne na yaudara ko Eh, shi wanda yake da kayan yana kallon ka ya riga ya gama tsara min sha kan kan kayan shi kai kuma kana ganin zaka ci banza to da ka je ka kalla kallon caca ne mun fahimci wannan kallon eh, cace ne tsawa kawai a ciki suka ce to irin nau'o'in da ake magana ke na cinikayya wanda irin duk wani nau'in ciniki wanda irin wannan garasin zai shiga ciki to shine ake magana a kada kacau-kacau ne ko ko wani abu ne za a sa dai kadan kada kurkurgo a ce sauka ka za ta mara kada wanne zai jiyo the more you see the less you understand tun ana yi duk wani ciniki wanda ya zo da nau'in garar irin wannan cace ne insha Allah sallallahu ya yi Allah shi ya a yanzu an wuce maganar da ido ka taba ko ga ko ko ya jefa ko ba hanyoyi ne da tsaro iri iri amma duka ma'ana ɗaya ne abu ɗaya ake a cikin Allah shi shirya da قال وفي الباب عن ابي سعيد وابن عمر قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث ان يقول معنى وانا حديث شيء اذا نبذت اليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك وذا اي فكر نعم انا شايف فكر اذا ما لم يتكلم sai ce idan na jefa maka wani abu to ki ya riga ya mene ya tabbata wal malamu sata an yaqul idza lam yakta shay faqad wajaba al bay'u idan ka tabu in na tabu kaza shi ke mun sai mun fahimci wannan وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الزراب أو غير ذلك kana hada min من نوع الجاهلية منين من أهل الجاهلية فنهى أن لا فيش إذا إذا نبت إليك فقد وجب البيت بيني وبينك والملامة أن يقول لا لمست الشيء فقد وجب البيت وإذا أردت قلت نكين في كده دار نجيب هذا جوز نكيان وده دار نتفق هذا شيء كنا نكيان سكتي تشوف ما وانا ميسا وما لما نستوايش وانا معنا menene illan da ke cikin wannan suka ce illan ana toshe khiyarul majalis an fahimci wannan saboda matukar albayyani bil khiyar malam ya tafarraka to in ka ji an fara sa maka wannan tarin to mu ko mun yi tuniki inda na taba kaza yayi ko na jefa kaza yayi to khiyarul majlis ne ake so a toshe ka an fahimci wannan to kaga shi kuma wannan an shigar da wani nau'in حيله جن حل السنه من نتوشي نتوشي قلت كفاره شريعه ترجع تبيش اخوي الى ما الله يشهد سته وان كان لا يرى منه شيئا كودا كودا بايا جنوما ابا تكنسا مثل ما يكون في الجراد او غير ذلك مثال عن المريد يمكن شو اتشين الجراد ma'ana mazubi ko makaranta haka abinda aka yi fakejin din shi aljura da ake nake da aljura irin turuna na fata da suke a lokacin suna ajiye ruwa a ciki da abinda ake nake na daga abin a cikin paket cinikin paket ko ya wato shi ma ya shiga cikin irin wannan nau'in muramata saboda ka san me a ciki ba za ce to ta wannan paket din in ka kalle shi misali a ce ka gane a ciki ya adadin shi yake ko ba haka bane kuma ya kima shi yake shi yasa kace gani irin wannan abin da kace gani rubuce rubucen bokan ne eh boko ne amma kairojin da shari'a musulunci ya dace misali a package na kaza za a rubuta muku ko guda ne kuma kowane za a iya gama kama grant nawa ne ko ba haka bane ko dai kai ka san ma'anar shi ba sun fasa tun da sun gaya to gashi an yi packaging na babu wani bayani a kan shi kacau-kacau eh yana nan a ciki to ai cinikin a haka ne shi ma dai ya shiga cikin nau'in irin wannan cinikin mulamar. su kaga wannan ya kusa da wancan fassarar da malamai suka wala na bayanin da ne da farko mun fahimci wannan yawa mutum ma kuma mutu gira to a wani zai to kaga ga wancan fassara ne in na taɓa ciniki ya tabbata ko in na jefa kaza ciniki ya tabbata saboda a toshe kafan tsayawar majalisa da kuma na wannan shi kuma na cinikin da ba sai ka duba notes an fahimci wannan duka ya shiga ciki mala ya ce wa inna maka na hazan biyu alil jahiliya wannan ya kasance daga cikin nau'i da ake yin a lokacin jahiliya kana an dalik hakan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka saboda tsabar cace ce a cikin Allah shi ya ce والله أعلم بو ما جاء في السلف في الطعام والثمن وأنا بالي ذلك أن تجمع أبن لكن كده السلف في الطعام والثمن بن لكن كده السلف شيني كبارة kudi mun fahimci wani eh a kan za a kawo maka abinci mun ce abinci kowane iri ya shiga ciki saboda adadin asamar ala ta'am adadin khas ne ko ba da am samar ya shiga in aka ce sa'an a samar ya shiga ciki wannan 'ya'yan itatuwa ne ko wani nau'i ne na abinci duka to menene hukuncin shari'a a kan haka قال حدثنا أحمد بن مريء قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في السماء النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال المدينة أتلسنا بعد بهو بهوشي كان في صوت أما السلام صوت an gane assalam sauci ne bari mu an gane yuslifuna istimar faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce man aslafa duk wanda ya zai ba da irin wannan sako din fa yuslif fi kailin ma'lum ya zama to ya ba da ne akan wani alkail aw wanda yake ma'lum wazanin ma'lum ko kuma na nauyi wanda yake sananne ila ajalin ma'lum zuwa kuma ainihin wani ajali wanda yake sananne kun ga as-salafu ma da shi bi fatahatai أبن أشهد السلف شين السلام وزن المعارض قال الجزري في النهاية السلام هو أن تغطي ذهبا أو فضة في فلعة معلومة إلى أمد معلوم شين كأوتي كؤلنك عشان الزهب يكون في فضة كم لا تعمل كؤلن سكايا معلومة وليك تنزمو إلى أمد معلوم مش هينتوانا إنك إيه، نعم، دلوك الشيكرا ذاك هو مخصوصا nan da lokaci ka raja a kawo sai ya ce fa ka annaka a aslamta sama ila sahibi sil'a wa sallamtahu ilayhi ne sai ake ce mace salam wai kamar ka sallama ka miƙa wannan kuɗin ne zuwa ga ainihin nan mai sil'a ɗin kuma ka ba shi ka sallama ga shi nan ka ba da kuɗin sai ake ce mishi assalamu so da assalamu da assalamu duka a kuɗin. ne idan ba haushe ya ce zan ba ka sautu me yake nufi ka kawai yake nufi an fahimci wannan kila kai abin da zai kai kasuwa daban amma da inda za ka ji akwai abin da yake bukata sai ce zan ba ka sautu in ka je ka siyo min kaza shi ba haushe haka yake nufi ba wa aka to su haka suke yi su ba haka suke yi ba wani mun saba mu'amala da shi misali su garin su ko yankin su manoma ne sai noma su kawo kuma shi ba manomin bane amma da garin su manoma ne ne kana a goma da ashirin ne da abin da kake so yana yi ko kuma zai iya kawo a yi maka ci wannan sai ka ɗauki kuɗi sai ka ba shi kace to wannan kuɗin gashi kuɗi ne kaza nan da shekara ɗaya ya ce ka gaskiya in Allah ya kai mu gadi ba nan na ko ba kaza na na mun fahimci magana sai dai na san mai ce to ba mu in Allah ya kai mu shekara ta sama ga abin da nake so ka kawo mun mun fahimci wannan idan ka tashi zuwa ba kuɗi na nan to suna nan da Allah ta rubuta garin Madina suna yi sana wa sanatain a wata ko kun ga wannan ya ce silikuna na simar faƙala ya ce man aslafa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai bada irin wannan saƙon falyuslif fi kailin ma'alum to ya zama so kailin ne ma'alum nawa ka bada ka gane to wannan abin da ka bada mun fahimci wani to kenan zai sai maka misali awon abu kaza kenan ko kiman kaza ne mun fahimci wani wa wazanin ma'alum ya zamanto in wazani ne mai zamanto an san shi kuma ila ajalin ma'alum ya zamanto kuma ila ajalin ma'alum nan da lokaci ka wannan kuɗin naka ga abin da za a ce maka guda kaza mun fahimci wani da ƙayyida ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma ba a ba kuɗin sai abin da ka kawo ba ko kuma sai abin da shi ke so ka kawo a'a kailin ma'alum ne وزن معلوم كما إلى أجل معلوم قال وفي الباب أن بن أبي أوفى عبد الرحمن بن أبزة قال أبو إيسى حديث ابن عباس حديث حسن الصحيح والأمل على هذا عند أهل العلم من أقرب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أجازوا السلق في الطعام والثياب وغير ذلك مما يؤرق عنه وصفته sun halatta سنة ganin halittun barika ko abinci ne ko tufa حد ومن هذا ظاهر حديثا شيني في احتمال أقول تكيف هنا عندهم كذا في احتمال من وانا خير آه، ما يكيد جوا طير المراد لما يرفع حده وان ليك أنسان وربدانسا وصفته أنسان كما سيصفه sai dai في fi في fil hayawan sai dai sun yi saɓani idan dabbobi ne fa akwai saɓani a kan wani far'a ilmi asabin nabi sallallahu alaihi في الحيوان جائزة مثل ذلك في سنة دني كاي شي ما فا حالات نيفا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أنت ينشونا <laughs> سنة دني كودة دبوبي يا حالات وكرنا بعض أهل العلم من أفراد النبي صلى الله عليه وسلم السلم في الحيوان sai daga cikin malamai daga sahabbai da waɗansu suna suna da in je kan abin da ya shafi dabbobi ne suka ce a a wannan da ko kauli sufiyana wa kufa shine magana sufiyana sauri da ahlul kufa masu ganin ya halatta suka ce tun da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya iya cinikin dabbobi ila ajal ko bukata ta taso mun karanto a baya ko ya karba aka karba ka ce to ga shi yanzu ba su ne a ce to karba mun samu zan ba ku guda biyu ko ba haka da kaga hayawan ne ila ajali kuka ce to da matsalan bashi da wannan asalan din to abubuwa ne wanda yake asalin su yana da sama saboda wannan kuɗin ne ya bada kamar zai biya ka ne san kawo masa wannan kuma bai haiwan in ya kaba da kishi ba shi ne sai ba mu da shi ba mun dawo za mu gaba guda biyu mun fahimci wani akwai hadisi ko ɗan ƙasar waɗanda an fa da ke inkarin wani ke inda da su sai dai gaskiya hadisin da'if ne yan kuma asali ne wanda yake mutu wanda yake layu kawun al'adisul masu ba? zai kawama da hadisai da suke nuna zahirin su a ga halattun mutum kuma wannan hadisi da muka karanta akwai ruwan da suka zo da ikhlas ma'ana babu taqayyidin cewa fi timar ne shi yasa malamai ba su fahimce shi akan ya ke cewa sun astimar ba saboda wasu su alfaz na hadisin a inda muslimin wa gari mun fahimci wannan Allah ta rarce a mun dan tattauna wata matsala can baya dangane da irin abin da yake yi faruwa ko a zuwa ɗauko wani a ba a ce to ga kuɗi ko ga kayan noma a ƙarshe za ka zama buhu kaza mun ɗan daɗe muna ɗan tattauna har wane ne ma fagul ya kawo wannan mu da yake wajibi ne da a iya ko zai iya nuna halittun wancan ko ba haka ba ko ga karatun mu <laughs> ka san abu idan ka san asalin shi تو تو تو تو تو کجا مگه اتفاقش؟ ون معامله چی مگه؟ الله طلیع تی کرد زن مکنی دام مکنی. کمی نه ایره بچ کم مسئله مدرک دستم که آباد میشی آباد. ایره بچی مگه میشی؟ بابا هاتو بني بابا كجابن لا يكفي ما تقولين ya tara ana yi ne da to ɗabi'a su ce an kawai wayar ana yi ne sai sa musu kairi kawai a kai ya ce to ai tun da har ya ga ana yi har ya ce ga yadda za a yi shi ke nan sai ya rage na ko zai tabbata to ana son sai na ya za ce ai mu'amala iri ka zama tunda ai mu'amala ce ba ita ba an fahimci wannan a so idan kuka kalla wannan kudin an ɗauka ne an danka ne. shi wancan da aka danka ma haka ne danka ko ba haka ne akan zuwa lokaci kaza za ka zo min da kaya iri kaza kuma gwargwado kaza gwargwadon ilimin da suke da shi akan wannan kayan da aka yi wani ko ba haka ne kan haka ake ake gina wannan shi ko wannan su ne suke da ilimin komai da komai ko ba haka ba ne sannan kuma ba wai kuɗi za su ka ba kayan aiki za su baka sai sun zo sun ga ina za ka yi to ka kalli tsarin mu'amalan su ba su faɗuwa ta ƙarin mun fahimci wannan cikin hikima kawai za su bautar da kai ne kai musu aiki logically yadda tsarin abinci suna da ilimin harkar gona suna da ilimin filin da za ka yi hekta kaza zai iya ba da kaza wuri kaza zai ɗaukar kaza ba zai ɗauki kaza ba na fahimci na gani saboda haka yanzu yadda kake ganin ka daɗe kana cikin sistem ilimi ba ƙarya ba ne in fiye ka ilwa da daga kalli asalin da yadda ake gina mu'amalan ba ɗaya ba saboda wancan kuɗi ake ba shi shi ya san yadda zai yi abin da yake jira da kawo wannan su suka sai na zafi da komai sun tsara maka ne ka yi ko ba haka ba sannan na biyu kuma a lokacin da suke tsara wanda haka cewa hatta farashin da za su na ƙarshen a ƙarshe su suke yankewa shi ko wancan a'a kuɗin nan da ka bada ya zan ce yakan yi abu kaza gwargwadon awo kaza ne ilan na fahimta kuma akwai karancin da su tsabanin amma yadda shari'a ta musulunci take idan ya ba da akan cewa tun da aka ce filwazin filkalin ma'alum ila adalin ma'alum ila muna fahimta kenan duk sanda ya zama coco tun da na ba da akan kawo min kaza sai wannan kudin nashi da ya karba akan zai kawo mishi kaza nan bai kai ba yanzu yana kan wayar kun fahimci magana yana kan wane ne wanda ya sa kuɗin koko wanda aka ba misali ya ba da akan cewa zai samu buhu ɗari za ka mashi buhu ɗari abin nan baɗin allah kai sai zama to wannan kuɗin da aka sa buhu ɗari nan fa bai fi samu ba wannan abin da aka sa abin da aka samu buhu tamanin ne ko abin da ya kama da haka to yanzu ya za a yi da shi wancan da aka ba dari kawai za a ka zai dawo da shi ko ko a'a yanzu shi wannan zai haƙuri da tamanin da jisa haka yi sama ya da ya je ana tsammanin zai kawo ɗari ne sai kuma ya zama tsoron kuɗin ya kai ɗari da goma ko da ɗari da ashirin wannan tsoron goma ko ashirin ɗin shi kuma zai kawo mai kuɗin ne ko kuwa ashi kuma ya samu ne an bai kun fahimci magana mana idan muka kalli yanayin mu'amalar akwai nau'in jahala ne a ciki ita annabi sallallahu alaihi sai toshe da ya sa musu wannan shi ne da daga duka bangarori guda biyu kowanne zai iya haɗawa zai iya menene rikicin ciki Shi ne hikiman da yake cikin kaidin ba kawai ba kuɗi ina so ka kawo min kaza sai ya ce to shi kenan shi kuma duk abin da ya samu yana ta kama ka kawo ai a nan ne biyar ta kama ta kawo ka kawo misali a nan ne babu control babu dam ko to a nan ne kuma ake samun rikita rikita amma idan aka ce wannan kaza din nan to aka kawo za a kawo guda kaza ne to kaga shi da aka ba ai ya san abin da za ka san gwargwadon abin da zai wani amma duka kiyasi ne zai iya yin ƙasa zai kuma iya yin kwa wannan ƙayyade wanda aka yi ƙa'ida ce ta rayan yanzu in ya yi ƙasa tun da haka ɗaji kuɗin haka ba shi aminu ne ƙa'ida ce ma'ana amintacce ne abin da ya faɗan maka cewa kuɗin ga abin da ya bada matuƙar ba wani dalili ne ya bayyana ha'inci ya yi ba za ka ba karɓe shi ba idan sai haka za a karɓe shi idan kuma kudin ka ya zo ya wuce wannan tun daga kiman da aka ce za a wannan abin zai sai kuma kuɗin kuma ya wuce wannan duk zai dawo maka zai kawo maka baka maka zai ku zai kawo na ai ba na shi ba ne mafahimci wani naka ne game da za ka karɓi wancan faɗuwan to kuma za ka karɓi ba. ba yi idan musulunci kamar yadda shi ma in bai kai ba ya san cewa ba zai ciko ba to idan ya hau dole ka cewa kuma a ne da asalin ne kuɗi to duk wanda za a ba wannan harkan ai akwai nashi akwai nashi akwai nashi kasan damu an fahimci wannan akwai nashi kasan a ce idan misali shi ne manomi shi a karan kansa aka ba shi a kan cewa zai kawo kaza a duk abin da aka ce zai kawo ya tabbatar akwai fita a ciki ya <laughs> eh, akwai fita ne a ciki yanzu in samu kaza din nan zai iya ba shi kaza misali in na samu dubu ɗari kaza zan iya noman buku kaza a ciki ba ba shi zai noman ba ba shi zai kaza ba duk waɗannan wani duk ba shi zai yi ba to da ka duba wahalhalun da ke ciki na yadda za a kawo ba duk da yana nan za a cire shafa a lissafa a ciki to duk in an cire zai iya samun kaza abin da shi ke so sun haka zo halhalin shi da hidiman da zai yi da menene idan shi ke noma in kuma shi zai ba da ne shi ya rinka monitorin in ma menene duka dai shi ya san zai fita kula da shi a ciki inda kawai shi ya sa suka ce shi sa na koma mana a mu kalli yadda malamai suka fassara ma'anar kalmar alluba asalaf da asalam suka ce eh saboda lokacin da ka ɗauka kamar ka sallama ne ka yi hannun koma mai shi nan je ka saboda aminci ta miƙa kuɗi to waɗannan dawabit ɗin da fuqaha suke tattaunawa da kuma ɗan furuk mun fahimci magana to su ne don ka kalla ka kalli wancan mu'amalolin namu na wannan zamani sai akwai bambancin yadda ake gina asalin mu'amala ɗin waɗannan furuɗin da suke bambanci suke sa ba za ta ɗauki wannan nasin da ba wancan da ba shi hukuncin wancan ba da asalin yadda aka gina mu'amalolin akwai bambanci wancan an gina shi ne akan amini amince ma wanda aka ba aikin shi na amini ne ka je ka yi aikin ka kai ta sani ni ga abin da nake buƙata yadda ni ɗan kasuwa ne kai manomi ne amma wannan ba haka ba ni manomi ne ina da kuɗi kai kuma manomi ne ba ka da shi ko ba haka ba hmm. to kungo dama tun kafin zo na gama lissafi na tas sun ce mata ga ka kuma ka ga bulus a ah. <laughs> تبقى هناك implication كما يندم كتبتونا أولا شيني يند أكي فان أبن فرايشي ده ده target دين شيني حو حو kaga a wanda ka samu za ka ce ban kawo musu an yi da shi za ka ga yadda ake tsarin abin allahu musa ko abubuwa na ayoyi ko alamomin tambayoyi da yawa a cikin su da shi wannan ya sauka ga a lokacin na da cewa gaskiya kai tsaye ba za a yi tsalakin wannan hadisin a matsayin hujja ko ba ka faɗa wajen sauran Amurka, so da yadda aka gina su da yadda waɗannan mu'amalolin suke a wancan lokacin lai ba da yi wani kuma wannan kalwar mu'amalar na ana gina shi ne akan taimako ga wanda aka ba to wanda za ka dauki dukiya har sai shi baɗi ya kawo maka kaza ko ba haka ba ko kila bayan shekara biyu ma wani lokacin kila ma yana da wasu zaman zai je ya rasu ko ya sun da jin kaza ya mun kai da za a ko ko idan kuma mai da zai kawo maka kaza lokaci نبت الله عليه وسلم في يمة الكامنج قبل المعلوم قبل المعلوم إلى أجل المعلوم في كما هو أن الشيء جسدًا هكذا سعمونا هواكو قطع أن تنبذي عند أبن جيش أما تنفر كوبا أيوة أنما جيد لا تواسع في ترقولي فرنا كما قال يعني الأمة متعني يفكر كن أول سلوك تنبالك شمائي to fa'idan da ke cikin kalin ma'alum wajen a saboda ka sani in har ka badan to zai iya tunda amini ne ka ba to zai iya hawa kanka zai kuma iya zama cewa ya zo a gare ka in an samu abin da ake bukata ka ne in an samu akasin haka nan to والله أعلم أو ما جاء في أرض المشتري يريد بعضهم بقى نسيبه قال اعطيني من ربي مشترك نوانا هيدا نوانا فوقونا شيء وتسكي توانا بشي دوانا سيدينا سيدينا نايشي ربا قال اي ربا وضا اي فوقو في يطي سيدا كيف ما باكرا هالين فيها قال حدثنا علي بن حشب خشرني قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد عن قتاده عن سليمان علي يشكو من جابر بن عبد الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريك وذي كده شريك في حائط اللنبوني اما نكن يسيد وانا وكده كتلا تفيد دناك ربما حتى كابدرو جانا بشيبه اي وانا شريك الناس me kuke tarayya a wajen ku ce to ni fanawa na da bukatun zai rabu da su mu ce maka ce shi kenan babu da damuwa ka je ka sai da shi kuma sai ka je ka sayi da ni ce yana da bukata to ka zan hikiman ka fitilo maka da shi ala mu قال أبو عيسى ممكن شوية هذا حديث إسناده bi بمتصل wannan hadithi ne wanda yake isnadin shi gairu muttasil سمعت محمدا يقول هذا الإمام البخاري أنا شوى سليمان اليشكري يقال إنه مات في حجاج ابن عبد الله an gane cewa ana cewa ya fara sukun jabir dan abdullahi yana dare ka don haka ya ce wa lam yasma minhu qatara inda qatara bai ce bai riski jabir ba to ina fa zai riski suleiman al-yashkuri mun fahimci wannan kuma ta ga qatara da ma ishtahara bi tadlis to إلا أن يكون أمر دون دينار إذا إن يدين لك أمر دون دينار فلعله سمع منه في حياة جابر بن عبد الله أنت الجمع تقول الشيء أمر دون دينار قد سمع من جابر بن عبد الله أنت الجمع قال وإنما يحدث قتالة أن آه، خليفتي سليمان أن يشكري شي قتالة هنا بعد حديث من يدى خليفة سليمان أن يشكري وكان بقيت الصور هنا بالكتاب أن جابر بن عبد الله شي سليمان أن يشكري وما خليفة إذا قتالة كي نقلتها بالجليس أما بقول يا سليمان أن يشكري الإمام البخاري حدثنا أبو بكر الأطار عبد القدوس قال قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال سليمان التيمي ذهبوا بسيفة جابر بن عبد الله إلى الحسن البصري فأخبره الجمع من الحسن البصري بلا سيفة جابر بن عبد الله فأخذ الحسن البصري ما شاء الله يكرر أو قال قررها وكما تشوى قررها سيرة رواية الجريجة وذهبوا بها إلى تكادر قررها الكون بها فرن أريها ومن إذا كان بركاب الملكة فهي فدعني بين الكريفة يقول يكن تردت وان إذا الكون من كان يردت تذكر كينا قتادة أن سليمان اليشكري اليشكري إن أن أنت وزادت وجادة آه، من أنواع التحمل أما أنا كرب أنت بالإقلاع توقف في كان هذا مقارنة بالإجازة <laughs> أفضل لك سؤال ما ممكن يرتدون حديثا من آه، الطريقة الأخرى من طريق أخرى هكذا حديث توتعني على بنبرا الذي يرى بدل جنبه وهذا ليس منفصلا بإسناد آخر منفصلا وحديث باور مستقيم أن يتنمج وأن إلا بكيت شهن يتشي وانت رواية أفادها من صحيفة سليمان النشبي آه، أتقيتي حديثي من صحيح وأن الإمام مسلم يحتفش جعلت من يديك من كان له شريك في ربأة أو نصر فليس له أن يبيع حتى يكذن حتى يكذن شريكه فيرى بها سجن أخر وإن كريها كما تعلم أجوة نبيك أولا لفظ لا يحل له أن يبيع حتى يكذن شريكه sai ya buduro ma wani abokin tarayya na in ya yarda sai ya na in bai da wata hantu sai ya haƙura a wata riwaya take cewa baya halatta ya sai da a sai ya nemi izini da akwai haƙoƙi da yawa da yake da shi to da ka tashi sai da kai yana tare da kai kuma tarayya a wajen ko yanzu da ka tashi sai da wa za ka sai da yana da bukatun yasa da za ka sai da shi yadda kuka zauna lafiya da shi ya za ka zauna da wancan حتى نبوا صور أبني ودي كنا تارية ضد قوايا الناس تشوشا من الوضوين دي أما أي في إذن وانا كان هذا حتى كفند واميني ذاك المؤمن ثم أكي تارية kada a yi na bagana da haushi da yakan ce ko kowa da kiwon da ya karbe shi gane wato yanzu mutum yana zaune kana ɗan kiwon akuyan da kai da makocinka kana zaune ƙalau kana ɗan kiwon da ka karamin sai ka ya siyo kura ya ɗaure a gidan shi

kun gane ko gobe kun gane kun gane wancan karin magana ko ba gane yawa? a da na ba ku misalin na haka ce kana zaune da makocin ka kuna zaman lafiya amma kai dabbobin awaki kake ke wurin zai je fiye kura ya ɗaure yanzu wannan ɗabi'an da ya kyauta ya yi daidai zaman laifin ne ko cutarwa ne to amma da ne za a kama da kai magana ta yi kowa da kiwon da ya karɓe shi yanzu wannan magana da ya faɗa lili ne kusan mutum magana to kana zaune lafiya da mutum yana kiwon dabbobi sai ya je sai ya siyo wadda kai ka san cewa wani makocin kun fahimci magana a gona a tsarin to yanzu wani da kuke tarayya da shi kasan wanda zai je ya dauko ya zama to ko wancan makocin da ya so turancin ne ya so mai yafiya ko rashi zai kawo maka ayin da kuke tare kun gana wanda zai zai ya sayar ma da wannan wajen kasan ya kuɗi irin makocin can ne na mai akuya da ya je ya ce ko da ko irin shi kai ma za a kawo maka kun kuɗin cika a ai ba ka san irin makocin da zai kawo maka shi ta shari'a ta ba ka haƙƙin ba zai rabu da wajen ba siya cin cikin na ɗaya idan kana da bukata kuma kana da hali ka siya na biyu idan ba ka da shi kana da daman ka bidiyar halatto wane ne zai siya idan muna fahimta idan har wanda zai siya ka aminta da shi ba matsala hankalin ka kwanta yaro su kai ka je ka kawo wanda zai siya shari'a ta ba ka idan muna shari'a ta wato sai je ya yi ba da sanin ta ba na ɗaya ya yi haramun sau da bai su ba na na biyu ka ce kana da dama ka ce ba ka yadda ba eh ina da wani kana da ikon ka ka ce ba ka yadda ba shi ake kira kamu da shufu'a me yasa kake da iko wannan minti an ce a haidun ne kenan ba a raba daga nan zuwa can nashi ne daga nan zuwa nan nasa daidai abubuwan da ke ciki ne kowa kan tushen shi to da har yanzu kuna na kuna tarayya a kan wani mafilin idan na farko amma kan da aka raba kai ga kofar nasa shi ga kofar nashi duk wanda ya tuna ba zai shigo na ba kai ma da kai ka tarbile shiga nashi ba kamar wajen ya faru amma wurin naku ne duk wanda aka tsira masu inda za ka shigo ta nan zai shiga da suke da ikon shiga haka yake da ikon shiga to mutum ne ko ta maka irin wancan makocin kana kiwa ya kura ke siyo ko da ya ɗauri <laughs> mun fahimci magana ka san wasu na wancan karin magana da fahimcin da ta zai ko da ke wanda ya karɓe shi makocin mai zai ai mugunta shi mugunta ne yau ne akwai da ya je sai kura ne tsore yanzu ana kiwon kura kusa da kasuwa ya sha kura ne za ta rayu to kai ma mai akwai yau suke ai da ke har akwai amma sun zama kuma ne kuma ta wani da ke har akwai sun zama kuma ne ko ɗabi'a ce amma a shari'ance wa ya hana shi kiwon kura sahibin bakin makoci ke a dunkule kai kawo maka bakin makoci Allah shi babu ma da fi muqabalati wal mu'awamati ko قال حدثنا معمر بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاصرة والمدابنة والمخابرة والمعاومة ورخص في الأعالى ما يرخص الأعالى من جميلين المخاقلة والمدابنة والمخابرة المخابرة أنت عند المخاقلة فعلت من شيء شيء يولى وجمعنا شيء kira'ul الأرض يا ya فيلي أكام كونديشن kwandishan ɗin ابن abin da na abin da ya shuka percentage kaza ya ce a sai dai kiman wajen kawai ziyarta abin da shi kuma ya samu ya hau sama ya yi kasa wanda ya rage na shi amma yanayin darajar wajen da abin da zai faru mm-hmm. mun fahimci wannan mm-hmm. Allah ya shirya da a ah, sai ya ce mene wal mu'awamah ko mm-hmm. eh. abin da ake da al-mu'awana abin da shine ciniki ne za a yi shi amma da icen dabina amma ba na ba an fahimci magana eh, wannan an riga an amma in ka yi nawa za ka biya eh, yanzu a daidai zai karɓi kuɗin shi kashi zai ci gaba da kula da shi idan ta yi baɗi sai ka zo ka cire na kai shine al-mu'awana eh man ai wannan a riga an ce yanzu za a yi ciniki ai tushen nan ai za a cire tushen ne ba ko al mushahara ile yanayin abin nan din abin yanayin yanda abin yake yi ko wannan cinikin wata wata ne ko wata biyu ko wata uku uku mun fahimci wannan eh wannan kakan shi ya riga ya yi kuma an ce ila ina ne amma nan da wata kaza za su kara yi da haka ne yanzu kawo kuɗin ya daidaita da ya biya shi kuma idan sun yi sai ka zo ka shi ya <laughs> kuma kaga yadda suka kyau ga kula so da kana ganin cewa eh kila kana fahimta shi kuma ka dauki kudin shi kawai galibi irin wani za ka ga cewa shi mai son ka ba shi yanzu kudin ai bukatar sai ga an karyar mishi da shi an karba kai kuma kana ganin yanzu duk wani abu da ya zo ya faru kwari ko tsawon ba su wasu kai akan ya za ku rikici za a ce Thank you. من لا أما ورقة في العوالي الكل تكون مسألة أي من العوالي قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح باو ما جاء في التسعيل وانا ما بي ذكر قد مفكون في التسعيل شين ينك فرش بيلي تفرش أشي كذا كذا يوش كذا كذا أتريد شيء كذا ميو كنت متأمل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حجاج ابن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وهميد عن أنس قال غلت فئر على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم كايا سنتقين أعداء سنتقين أنت يمشي مجانا أيضا أخو فهمتها كنت انا كنت كلمه الدكتور هكذا نعم وانا بعض فات شريف ما في تعني كنت تشوفون فقال يا رسول الله سكر لنا يا رسول الله سكر لنا كبيري كان فرش فقال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah wal mustaqim lalle Allah ta'ala shine mai daidaita farashin kaya ɗaya da farashi ne ce wannan sai Allah ta'ala alqabidu in kaga an samu kunci to Allah ta'ala ne ya kaddaro wannan kunci albasit kuma idan kaga an samu yalwa Allah ta'ala ne ya saki wannan yalwa arrazza kuma Allah ta'ala shine ne arzikta don haka da shi ke da wa inni la arju an alqa rabbi wa laysa ahadun minkum yatlubuni bi matlamatin fi ni ina fatan game da ubangiji na an fahimci wannan babu wani cikin ku da yake bin na bashin na zalunce shi kan wani abu da ya shafi jinin ɗan uwansa ko nashi wala malin ko wata dukiyarsa jima ya ce wannan ba rukun shi ba qala abu isa hada hadithun hasan hadisi ne wanda yake a hasan wani ta ce qa'ida ila munafiki kuma shi ne abin da jumhur na malamai suka taba Allahumma illa al-imam Malik da imam Malik yana ganin cewa hukuma tana da ikon su dan daidaita وما جمهور سكتي ذيلي تارا يقرأ فإن الله تعالى إلا أن تكون تجارة أن تراضي تجارة أن تراضي نشيز قد سند أتبع قوة في ركائن يوجد حلان an fahimci wannan to yanzu shi mai kayan an sa shi ya da kaya a wani gaba da yake ba an na fahimta limamu wani yana ganin cewa ya halatta idan har maslahan na ɗin ta an fahimci wannan me ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan Allah ta'ala shi ne mai wannan ya daidaita farashi ta tsanani daga gare shi na daga sauƙi ma daga gare shi saboda 'yan kasuwan da suke kasuwancin nan jarin nan nasu ne ko masaucin nan su suke zuwa ji ko ba haka ba ji ka za su yi kaza to yanzu mutumin da baka san yadda ya buga ya samu ba baka san shige da ficin da ya samu baka san baka san baka san mun fahimci wannan ka zo saboda kai hukuma ne ka ce za ka ce kada ya sai da kayan ya wuce kaza to wani ma'auni za ka yi amfani da shi wajen da wuce wuce ba na fahimci wannan kaga kenan idan ka zo ka ja layi sai zama to wani a irin kai koman da ya da wahalan da ya ka ja layin da ka saka tsora shi a kasa ka ce shi ko ba haka ba misali sai ka zo ka ce jakar omu kada ta wuce naira ɗari misali to shi a inda yake samowa in ka ce mashi naira ɗari yadda mashi ɗari zai ɗan samu wani abu amma wannan inda yake samuwa shi fa ɗarin ma yake samuwa da zai je da shi kuma na shi yankin wani kuma da kake kada wuce ɗarin na shi ya zama a hantura shi a tamanin ma yake dole ba a shi kun fahimci na ba hmm. ba zai zama ɗaya ba to kaga wanda shi a inda yake samun waya kai inda shi yake samun nashi da zai ya sayar da shi a haka ba yanzu an zarace shi ko ba zarace shi shi ne nan kula zai ce da zai amma me yasa magana imam mali yake da wajibi saboda ya ce maslaha za ta iya saukar da haka idan wancan ita ce illa kenan hukuma da take da na ce hukuma na kuma da take da wani ta goma shi da za ta iya takawa a kasuwancin 'yan kasuwa ko fahimci magana yana hmm. za ta iya ba bai da za ta iya na kan fahimci shi na ɗaya a ainihin a ainihin production sun san saboda duk da mu ba economist ba ne amma ya kullum muna siya muna siyarwa ko ba mu siyar ba kullum muna siya ko ba haka idan tana so ta tallafa ma mutane mutane ta samu soki a asalin production din a nan za ta je ta sa nata ba ba haka na ba ta sa production ba wasu ana cewa kai za a baka dubu biyar an yayi tsarin ga tallafi ce me kenan aka yanzu wannan kuɗin da aka ce misali ake maganan wariya a bayan najeriya misali yanzu aka dunkula shi aka ji aka sa a kamfanin kayan masarufi ko gwamnati baka ce komai ba kuna fahimta farashin da zai kasa ba ila mana fahimta sannan na biyu wani ya ce wai amma rage masa haraji wannan za ta ce maka ai wannan harajin da ake da shi ake maka titi da shi ake maka da shi ake maka ko ba haka wani to akwai waɗansu harajojin da su ba a magana magana ba a faɗinsu ko ba haka wani wanda 'yan har kana son ka gina kamfani ya karɓu gwamnati ta karɓu ta ta kai ne kake kaza to shi kuma suna nan ba a magana ko ba haka wanda gwamnatoci wanda su ne hukuma su ne su ne su ne za haka su ne ke da mu'amala su ake ba irin nan to su haƙura da wannan ko ya halitta su karɓa ma'ana tsaban cin hanci yake cewa ko na ga hancin ne dan karami shi ka na ko ba yi magana sabon rashawa da yake kewaye da kamfanonin eh, masu masu ruwa da tsakiya kai shi shirin kun bayyana abin da nake mu to sabon rashawa da yake kewaye da waɗannan abubuwan to duk ne faktorin da suke kawo irin sannan gwamnati in ta ga dama ta da kudin da za ta fiya mata ba ta kawo cuta ko ba ta ba ta da kudin da za ta siya ta siyar a farashin da yake a ga talaka tana da hanyoyi sun fi barkace wanda yan tana so talaka ya samu sauki na ya ta da dare ba haka ake so ilan na kenan ba doka ta fito da shi amma gwamnati wata da doka ta ce duk wani mai shago sayar da buhun shinkafa dubu ashirin misali shi ne wannan hadisi ke biya kada ya sayar da shi sama da dubu ashirin kai ka san su kan ko waɗannan masu shagon da kake za ko kai wa ne ka san ba da same shi a kawai su. Yana muna fahimta. to shi ne annabi sallallahu yake nuna kawai a zo a ce kaza ta nemi wuce kamar da amma hanyoyin da za a samu a samu price control din ai an san hanyoyin da za a yi da an san abin da ya sababar da tsadar ko ba haka ne ina shirya amma me kuke ganin abin da yake sababar da tsadar ba ku ganin ba dukkan da ake ciye muku ne ke karfar da wani kuka ci magana an siyo kaya an karɓo bashin kaza kaza an ka kullum ka san lokacin da ake biya sai da ke biya kullum a waɗannan tsadar kayan da ake biya amma fetur da kake shi a ƙasar ka amfana da shi ga sauran sai a tsawwala maka shi dole ka amfana da shi za ka ji zuwa wurin aiki ne za ka yi zuwa gona ne ko za ka je gonan ka a ƙasar ne to duk abin da ya zama maka dole ka amfana da shi sai ake tsawwala maka shi saboda wannan abin da aka tsawwala maka shi to shi ake sama ke dan zuba da kuma kansu abubuwa can kuma bashin ana biya da waɗannan romacin ne kudin da aka zo kuma a killace su Allah shi babu ma za ki في karahaitu da zai shi kujewa albush قال حدثنا علي بن حزين قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن الآلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا اذا امر صلى الله عليه وسلم يوجه الطعام sai ya sa hannu a ciki sai ya lema kare ce ya sai baka ta amma hala ya ce na ne kayan nan na sa hannu ya ji lema me ya kawo wannan lema kare sai ce a sabar ku sama ya rasu a cikin layi matsala aka samu ruwa ne ah, an gida shi ya ta afala a azo faƙa ta'a a tsayarar nan to shi wanda ya ji game ya sa baka sashi a sama ba saboda mutane su gani su san jikakke ne sai ka lullube shi haka a sama gashi nan busasshe alhalin kasan shi ba mai kyau ba ne daga nan sai annabi nan alaihi wasallam ce man ghashana man ghasha falaysa minna duk wanda ya algush falaysa minna ba shi tare da su yani ibn baya son fassara wannan falaysa minna din yace ya fi so a bar shi kawai manzo Allah ya ce ba shi tare da shi saboda auka fil qalb zai bugun zuciya mai laifin ya nisan ko ba haka mm. to ko da a tawilin masu malamai da suka ba da fassara mai ma'ana falaita mai naɗin nan shi ne duk wanda ya algushi ba karantar mu ba mm. manzo Allah barranta farantar abin da ya kube barranta yana na fahimta to duk wanda yake abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da shi anya ya kama hanya بكامل موجودة كأمان هذا كدبون دي البشر أن الله الله كاشي باشي تعالى وقدي أنا باشي بأكرم ترون وكلموا أمرون منه البشر ما ينزم يا زمشي أكيد ما kun gana abin da nake da algushin ma shi ake nema abin da aka baka shi tandara ɗin sai ga cewa ba ko ɗan hakijin nashi ko ɗan ko ba haka wani ka fi so ma ya mishi ɗan gyalekyaran ma saboda ya ɗan yi sha a cikin mutum جلجل ذلك قال وفي الباب أن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة آه، ابن نياكو كو وحذيفة ابن اليمان قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ما دام من ظلم ذات ليس ما نظام فيها كما هو مستقيم ومرة دولة بنظام فيه كما مستقيم يجب والله تعالى أعلى wancan ne na filin can kuna da na tare na domin kamar gida da na ne ina a gidanka daban na makocinka shi yasa a wancan ruwan ya ce fa'iza duribatil hududu an fahimci wannan zarar aka ainihin sanya iyakoki nan ko wala kana gidan da daga na shi sai dai kawai ya kamata ya bujuro maka akan haka idan kana da ah, sai ka ji cewa ya daga ya tsayar ma wani idan shi ne sai ka hakuri alaikum assalam wa rahmatullah maganar ko kasuwa.

amma su dukiyar su ce ta fahimci magana yawa dukiyar su ce sai dai wannan abin da suke yi su ba control ba wai suna controlling price ba su tsawalawa suke yi ko da ba su taɓa kallon cewa ka zannan ga a ɗan kaza wani kaga sun so ko maka da wani abu ne wani lokaci wani target suke da shi a gaba ko ni babban mutum a tsakanin da ya taɓa ƙoƙarin shigo da waɗansu menene jihar shi don ya ce babban mai mutane kuma na ce jihar shi da <laughs> to da kai na gudu to ko ne babban mutum ya a ƙasar nan ya kokarin shigo da waɗansu abubuwa na masarufi yanzu aka tattale su a ƙasa za a iya samun sauƙin wani ɓangare na kayan masarufi ainihin masu juya kasuwancin kasan da ya haka